Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kafin mu ci gaba, muna taya musulmi murnar zagayowar wata mai tsarki na azumin Ramadan. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. repatriation of of corruption. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo a taron yanki na kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka ya ce Afirka na asarar fiye da dala biliyan hamsin duk shekara sakamakon cin hanci. An fara azumin Ramadana na bana inda malamai ke kira ga dagewa ga ibada da tallafa masu karamin karfi. Ga abin da shehun malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa. Manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. ku tausaya wa bayin Allah sai Allah kuma ya tausaya muku saboda haka 'yan kasuwa ku sassauta farashi ga sauran al'umma. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana naira tiriliyan tara da digo ɗaya bayan wata shida. Shugaban kwamitin kasafin na majalisar dattawa sanata Juma Goje ya faɗi dalilin jinkirin. Ga wannan shekara ɗaya da cikin dalilin da ya sa ba mu gama aikin ba shine ministoci da yawa sun ki zuwa su kare abubuwan ma'aikatansu. Yayin da kotu ta bada belin sanata Dino layi, shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya zargi babban sufetin 'yan sanda da shirin kulla masa makarkashiya. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kan bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabar Muhammadu Dan amarya daga Bauchi da kuma Amira Rabu Atisfiyan Ahmad daga Kaduna ga rabaran Dan amarya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Kafin mu ci gaba da komai, mu ‘yan uwa masu bin Yesu almasihu muna taya 'yan uwanmu musulmi murnar kewayowar wata ramadana wato watan azumi muna addu'a ubangiji allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya iyakar abin da zai kawo har da wannan ibada ba za ta tafi daidai ko kuma da kwanciyar rai ba muna addu'a allah ya yaye mana muna kuma addu'a allah ya biya bukatunmu na dukkan abin da muke nema muke roƙo a wannan wata na azumin watan ramadana mai sauraro wannan fatan alheri kenan ga 'yan uwanmu musulmi a nan ƙasar najeriya da sauran ƙasashe da ke kewaye allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban allah kuma yana ƙaunar mu tare sakamakon haka kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan adam halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai, ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar, ko da nan Najeriya ne, ko ba dai kowace ƙasa ce a duniya, yadda Allah ya ajiye ka da kai da shi dukkan ku abu guda ne. Yana so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin zabura ta 24 daga aya ɗaya da biyu, inda Allah ya ce, ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta, shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna. Mai sauraro, ni ɗan Najeriya ne, kai ɗan Najeriya ne, muna zaune a ƙasar da Allah ya ajiye mu wato Najeriya. Haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban, waɗannan duka Allah ne ya kafa su ‘ya'ya kyauta ce daga Allah don haka ka taimaka cikin inganta 'ya'yan waɗansu me zan faɗi yaran idan 'ya'yanka suna makaranta sai kuma ga ɗan wani yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta babu kuɗin makaranta amma naka yana makaranta to idan har akwai ragowar kuɗin da za ka taimaka ma wannan yaro samu iyayen ka ce masu ga wannan kuɗi ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu idan kuma rashin lafiya ne ba kuɗin da za a je asibiti alhali inda naka yaro ne ɗanka ne ko yarka za ka kai asibiti hakkinka ne ka ba da taimako fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafe matashi ya ce ban yarda ba a je a yi wacce za a yi a'a kar a je a yi wacce za a yi maimakon haka matasa ku ce Allah ya baka haƙuri ka gaya wa ɗan uwanka matashi haka ware Allah ya baka hakuri Allah ya huci zuciyarka idan wani zai na so ya amfani da kai matashi kai ku zo kai mu maganin wane ce a'a ka je ka nemi wane din ku sulhunta ku daidaita ita ma Amira Rabu Ahmad ta ce A kan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadana wata wanda allah tabaraka wa ta'ala yake wata ne na neman gafara wata ne na rahama watan ramadan yana ƙara taɓawa da tsoron allah yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya har ta kai a cikin watan ramadan mala'ika jibrilu alaihi salam yakan zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin ya karantar da shi alƙur'ani sannan kuma ma'aiki yana yawaita kyauta yana yawaita sadaka a cikin wannan wata mai daraja na ramadana don haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yadda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa man yu'min billahi yahdi kalba duk wanda yayi imani ga Allah to Allah sai ya kiriyar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa ya zo a cikin wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa zuciya tana azumi domin 'yan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halaka aikin ɗan adam domin Allah tabaraka Wata ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya je jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kenan yan uwa musulmi zuciya tana yin azumi kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya. Allah Ta Baraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce la a hadukun hatta shidda li akhihi ma shidda li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.